Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 29 ga watan Oktoba shekarar 2018 akan mitoci 16, da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya da kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkabu da hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu. To bayan kun gaba jin labarai za ku je bayani da shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya yi a kan rashin karban sunayen 'yan takarar APC a Zamfara. Muna kuma ɗauke da shirin rashin ta yi. Muna ɗauke da sharhin jaridun Najeriya sai kuma sakonni da kuka bar muna akan na'ura. Amma duk sai kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Za a soka da tutoci a gine-ginen gwamnatin Amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin nuna girmamawa ga waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar Yahudawa da ke Pittsburgh. Shugaba Donald Trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimamin ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankali. shugaba trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jikadancin amurka da kuma kananan ofisoshin ayyukan jikadancin na amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan afirka an yi addu'o'i da suka hada kan addinai daban-daban a duk faɗin amurka jiya lahadi da kuma biranen ƙasar canada da dama an dakatar da gasar kwallo ta ƙasa da dama na ɗan ƙaramin lokaci kafin fara wasan domin karama waɗanda aka kashe hukumomi sun ayyana abin da ya faru a masujada tree of life a matsayin ƙiyayya suka ce maharin robert bowers ya rika faɗin kalaman ƙin jinin yahudawa lokacin da ya buɗe wuta Sisa Sayak mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan goma sha uku dauke da bumabumai ga masu kushewa shugaban kasar zai kurfana karan farko a kotu yau kafofin watsa labaran amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a aventura jihar florida zai gurfana gaban alkalin gwamnatin tarayya a miami da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar juma'a a motarsa. an rufe tagogin mota da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan trump ko kuma waɗanda aka rufe fuskoki masu adawa da trump da ake zargin ya aika wa bama-bamai sayak mutumin da ya daɗe yana aikata laifuka zai fuskanci tuhumance biyar dangane da bama-bamai da ake zargin ya aika mako guda. ya aika ambulan ɗin da bamabamai da babu ko ɗaya da ya tarwatse ga kusoshin jami'an jam'iyyar democrat da ke hamayya da trump da suka hada da tsohon shugaban amurka barack obama da tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden da abokiyar hamayyar trump a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton da kuma waɗansu manyan jami'an tsaro da suka yi aiki ƙarƙashin gwamnatin obama attorney janar na amurka jeff session ya ce sayak zai iya fuskantar hukuncin ɗaurin shekaru 48 a gidan yari idan aka same shi da laifi to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyyar movement for democratic change mdc da Nelson Chamisa ke jagoranta ranar Asabar ta ayyana lauyan ɗan shekaru 40 a matsayin shugaban ƙasar Zimbabwe watanni biyu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar ta bayyana shugaba Emerson a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar 30 ga watan Yuli. mataimakin shugaban jam'iyyar mdc mega komeshi shine ya ayyana chamisa a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe na zahiri a filin wasan da ke wata unguwa a harare inda ta cika makil inda jam'iyyar ke bukin cika shekaru goma sha tara da kafata wannan ya harzuka jam'iyyar zanu pf mai mulki wadda ta bayyana rantsa da chamisan a matsayin cin amanar ƙasa tare da jaddar cewa shugaban ƙasan shine ainihin wanda aka zaɓa ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe wato jami'an cacen loti a Amurka sun ce mutane biyu sun ci cacen loti ta Powerball da kudinta ya kai naira miliyan biliyan miliyan hamsin. An sai da tikitin biyu ne a jihohin New York da kuma Ayowa ranar Asabar. Wannan ne zunzurutun kuɗi na hudu mafi girma da aka ci a cacen loti a tarihin Amurka. an sai da katin ne akan kuɗi dala ana sai da katin akan kuɗi dala biyu kuma ana caca a jihohi 44 na amurka da kuma washington dc da puerto rico da virgin island na amurka makon da ya gabata wani mutum ya ci naira biliyan 1 da miliyan 500 a jihar carolina sai dai kawo yanzu wanda ya ci wannan catar lotin bai bayyana kansa ba. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla shugaban hukumar zaɓe a Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumarsa ba za ta iya amincewa da sunayen 'yan takarar APC a zamfara ba har sai an samu sakamakon kotu akan karar da aka kai mata. Ga rahoton Nasiru Adamu Elikaya akan wannan batun. daidai lokacin da ake muhawara kan karbar sunayen takarar zaben 2019 na apc daga jihar zamfara shugaban hukumar zaben najeriya farfesa mahmud yakubu ya ce hukumar ba za ta ce komai ba tun da waɗanda lamarin ya shafa sun kai kara kotu amma san hukumar ba ta karbi sunayen ba farfesa yakubu na magana ne kan raɗe raɗin jam'iyyar apc ta mika sunayen 'yan takararta daga kan na gwamna zuwa 'yan majalisar dattawa da wakilai daga jihar zamfara da tun farko hukumar ta ce ba za ta amshi sunayen ba don saba ka'idar lokacin gudanar da zaben idan al'amari na gaban kotu an hana ku waɗanda aka kai ku gaban kotu ce uffan game da wannan al'amari to dai abin dance shine hukumar zaɓe ba da karɓi sunan 'yan takarar gwamna ko majalisar dattawa ko majalisar wakilai daga jam'iyyar apc daga jihar zamfara ba amma sauran magana na kotu jigo a siyasar apc ta zamfara ikira aliyu bilbis ya ce sun kalubalanci matsayin hukumar zaben a kotu don suna da yakinin an gudanar da zaben da sa ran samun hukunci a talatar nan zahiri mu mun san da cewa a jihar zamfara an yi zaɓe kuma a irin yadda da ita hukumar zaɓe da kuma wasu daga cikin apc headquarter suna ganin kamar ba a yi ba kuma yanzu magana tana kotu wanda in allah ya da gobe muna sa ran za a yanke hukunci gaskiya za ta yi halinta. alhaji kira in an yi zaɓe me yasa waye ne to ya ci zaɓe na sakamakon zaɓen. a in ka lura bayan sakamakon zaɓe na kusan lokacin gama goma sha ɗaya zuwa sha biyu sun fito ya allah mu abin da muke zage cewa wa'annan mutanen da aka turo su a kwata sun zo da su wata manuwa da aƙida kuma sai suka ce an ce an soke zaɓe karfe takwas zuwa tara na dare kuma suka bar gari suka tsere to kaga a nan an sha kace kacin cewa suka tsere ko dai suka tafi an ce mutum ya tsere ai kamar koran sa kai kowa akwai abin da yake tsoro sun tsere domin ba su sallama da kowa ba kuma ba wanda ya san lokacin da suka tafiya su abin ma takaici da tausayi hanyar da suka bi suka bar jihar zamfara shine abin takaici wajen karfe takwas ko zuwa tara da dare bayan sun gama wannan auka-auka suka tsere suka bi dare suka bi kuma hanyar da ke da tashin hankali ina wannan 'yan fashi din da suka zarra gauran na da zurmi suka wada jibe cikin dare Allah cikin su da Allah ya arzuta mu da shugaba na kware da kuma al'umma wanda suka san abin da suke a jihar Zamfara suka ce to babu mafita illa a je kotu kotu za ta yanke za ta raba mu da ita kanta INEC din da kuma wasu mutane a APC a hedikwata. Tun a tarihi in hukumar zabe ta dau mataki kan lamari irin wannan kotu ce kan zama raba gardama kuma ko ta yaya shari'ar ta kaya ba mamaki wanda bai gamsu ba ya tafi kotun ɗaukaka kara Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Nasiru Adamu Irkaya. yanzu kuma kafin mu ci gaba bari za shakata da wannan faifai da ke zuwa. madalla Allah ji kan habu kalangu da fata an shakata da wannan wakar waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe uku ne da minti goma sha ɗaya na dare a nan washington ga shirinmu na gaba amma ba bisa shashen ke ba kana ba bisa sakar ke ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau A shirin na yau za mu duba batun fitan motoci ne da ake shigo da su cikin Najeriya daga kasashen waje da kuma bukatar 'yan kasuwa ta kafa cibiyoyin aikin fitan a sakwata da Katsina. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ragamar shirin. kashe hanya mai Madalla. Daga shekara ta 2015 ne gwamnatin Najeriya ta rufe hanyoyin shigo da motoci illa ta bakin ruwa kawai. Fiye da shekaru uku bayan aiwatar da wannan tsari na gwamnati masu kamfanonin shigo da motocin musamman waɗanda ke gudanar da hada-hadarsu a yankin arewacin Najeriya sun ce duk da cewa dama can suna gudanar da cinikayyar su bisa ka'idojin fito da gwamnatin tarayya ta shimfiɗa amma a wannan karan suna fuskantar kalubale. Alhaji Nasiru Salisu, tsohon sakataren kungiyar dilolin mota ta Najeriya reshen jihar Kano, ya yi ƙarin haske kan wannan batu. Amma ya fara ne da bayyana yadda suke gudanar da mu'amalar su. da kamfanonin sayar da motoci na ketare. Daga Amerika muke zuwa mu siyo motocin nan. Sannan kuma wani lokacin aka kawo ma daga ko a nan aka kawo to muna siyan su. Yanzu mafiya yawanci ba kowa ne ike zuwa ma Amerika ba. in ka tashi yanzu ka tafi Amerika ma ba ka iya siya. ba ka iya siya amma kana nan a zaune akwai wani kamfani kwafat hmm. da aia duk kamfanin ne na Amerika kana zaune dama daga nan ka yi rijista da su za ka sai mota idan ka sai mota za ka je banki a nan bankin da kake duk bankin da kake so za ka sa kudinka ka tura musu ka rubuta adres ɗin da kake so motar ka ta sauka za su turo ma ga motar ka ga ranar da jirgi zai taso ga kuma ranar da aka sauke ma kaya a sauke ma ka je ka biya duti ka tura ko baka je ko ina ba za ka tura direba wanda zai ma kiliyarin din zaka tura mar kuɗin duti a biya ai komai direba ya kama mota komai kana zaune ana kama mota ta ko'ina amma daga yanzu wajen 2015 din nan shi ne kuma aka samu wannan matsalar lalle sai ta ruwa to kalubalen da muke samu kenan yanzu saboda lagos dai ba ta da space idan ka kawo motar ka kwana uku za su baka ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi za a baka kwana uku daga bayan kwana uku nan za ka fara biyan domarage to wannan shine mu kalubalen da muke fama da shi gaskiya kenan amma da an bar ka tsina da sakkwato za ka shigo kai duti in ma baka da kuɗi za ka ajiye ka a nan duk lokacin da ka samu kuɗi za ka zo ka biya kai duti ka shigo amma yanzu tun da aka ce lalle sai ta ruwa idan ka je Legas ko ba ka da kuɗi haka za ka yi tabiyan daga kwana ukun nan ƙananan mota kullum kwanan dubu uku mota take yi to shi za a yi ma lissafi ko da ka samu kuɗi ka zo ɗaukan motarka sai ka biya wannan domarage ɗin sannan kuma ka biya kuɗin duti sannan ka ɗauka to wannan shine ike ja mana mu yanzu kamar ah, ah, matsalar tattalin arzikin mu da kowa da yawa mutane sun yi ƙasa gaskiya mm. to kenan uh, wancan tsari na gwamnati da ta ce ta kulle uh, bodoji uh, ba za a iya shigowa ba ya taka rawa wajen farashin motoci misali tunda misali yanzu kana cewa in ka makara bayan ka je ka biya kiliyaran sai ka biya wata tara to ai kudin idan ka ga ka zo bacin ka biya wannan tarar da kudin da zaka da da za ka siyar ka tsariya to dole za ka yi ƙoƙarin ɗora wa'annan kuɗaɗen ga mota dole ta yi sama kenan amma da kamar tanan nan ɗinnan ne da suka bari to gaskiya motocin sai sun fi sauki da an buɗe mana kamar sauran bodojin na ƙasa to da motocin gaskiya za a fi samun sa da sauki tanda idan ka ajiye motar ka in ka auna ka riga ka sai motoci ka auna ka ga kana da kuɗi a ƙasa idan kana da su zaka iya shigo da su ta lagos in babu to sai ka ce bari ka sauke a kwatano daga baya idan ka samu kuɗi ka je kai duti ka shigo da su ta ƙasa ka biya to wannan gaskiya ya fi mana mu sauki ka ce wannan uh, tsari na takaita al'amar nan a Legas kawai ya kaman kawo muku na ƙasa wurin hada-hadar tattalin arzikin ku da kasu cinikayyar ku me kake ganin ya kamata a yi domin watakila a getta al'amara kuma ku dinga samun ribar yadda ya kamata eh to yanzu abin da ya kamata a yi ne da gwamnati mu za ta dube mu ta buɗe bodojin nan na ƙasa insha Allahu to za mu samu mutattalin tattalin arzikin mu zai fi zai fi yawa zai fi yankuwa ya fi yawa saboda duk lokacin da ka zo ka kawo motocin nan naka ta za ka ajiye su a kwatano idan ka ajiye su a kwatano duk ranar da ka samu kuɗi to za ka zo ka biyo da motocin ka ta katsina ne ko sakkwato ka zo ka biya duti ka taho amma an ce kuna ƙetare sha'anin nan ne shine sa watakila gwamnati ta ɗauki matakin a rufe kan iyakokin ma gaba daya a komar da al'amura can ta bakin ruwa kowa ya fi son ma ibiya gaskiya duti a ce motarsa da duti saboda ko ina zaka shiga baka da wani fargabar baka tunanin kana tafiya kwasan ya tare ka a hanya ice duti dama ka biya dutan nan kai ma hankalin ka ya fi kwanciya na san kuna da kungiyoyi na ko kungiya ta masu sayar da motoci ko cinikayyar su kun taba yin wani yunkuri na ku an kar da gwamnati misali game da bukatar kuta lalle ya kamata a sami yanayi ko eh, na samar da irin eh, ba da duci din a katsina ko a sokoto eh, mun ta wannan kokarin da rubuce da rubuce duk mun yi amma kuma yanzu Allah sa dai an kalle mu da wannan ma'amalar an zo an zauna an ga ga abin da ya kamata a yi din ba watakila ita gwamnati tana ganin kamar idan aka killace cewa iya legas ne za a yi za a fa samun abin da suke cewa control kuna ganin idan aka kafa cibiya ta yin duti din misali a katsina ko a sakwata da ka ambata yanayin zai daya da gwamnati take so irin na legas E za a samu kuma sai an fi samun ma kuɗin shigar saboda yanzu mutanen da suke zuwa kwatanar siyo motoci da lume to gaskiya yanzu a kaso ɗari ba kaso goma saboda za su je su siyo motoci ba ta inda za a yi musu duti amma da ko an buɗe wayannan bodojin to mutane za su koma suna siyo kayansu a kwatana da togo su kawo su biya duti su shigo amma yakin yin wannan yanzu to da yawa mutane sun daina ma kawo mota ta wajen ba ma harkan motar da yawa mutane sun yi asara a legas din nan da yawa kayan su ya zo ba kuɗi damaraj yau gobe baka samu kuɗi ba har motar ba za ka iya ɗaukar ta ba ma damaraj ya cinye ma ita alhaji nasiru salisu kenan tsohon sakataren kungiyar masu sayar da motoci ta najeriya reshen jihar kano su kuwa kamfanonin da ke shirya tafiye-tafiyen fasinjoji daga najeriya zuwa kasashen waje wato travel agencies na bukatar gwamnatin najeriya ne ta sanya baki kan sabuwar dokar da hukumomin saudi arabia suka bullo da ita ta cin tarar kuɗi riyal dubu biyu akan waɗanda suka halarci aikin umara fiye da sau guda a shekara ɗaya Alhaji Faruk Baba guda cikin waɗanda ke gudanar da wannan hada-hada a nan Kano ya yi ƙarin bayani game da wannan batu ko da yake ya fara ne da fayyace irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Wato shi kamfanin eh, travel agency wato yana ba da gudunmawa ta ɓari iri-iri mafi ƙanƙanta za ka yi samun daga mutum uku zuwa goma a ƙarƙashinsa da suke sana'a domin duk kamfanin da yake da izinin wannan zai yi visa ya tura mutane kasashen saudiya su aikin umara ko haji to za ga suna da kuma wani mutum a can ɗaya biyu da yake tarɓar mutane to shi ma a cikin kamfani yake menene babban kalubalen ku a yanzu kuma ya kake ganin za a warware shi ito kalubalen gaskiya da yawa tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin saudiya akwai fahimtar juna to su gwamnatin saudiya ba mu san dalilin da isa suka ba da wani dalilin cewa duk wanda ya je umara bana in zai koma kuma a cikin banan sai ya biya wata haraji na riyal dubu biyu kimanin dubu ɗari biyu kenan kudin najeriya to wannan mun samu labarin kasashe da yawa aka sawa har da najeriya a ciki wasu kuma sun koma sun magana da su an janye musu to mu kalubalen mu muna roƙon gwamnatin ta tarayya domin abin ya dame mu a je a lemi waɗanda suke da alhakin wannan abu wannan dubu biyun na kuɗin saudiya a cire mana domin wani ya ishe shi abin da zai rike je umarar nan ibadarsa ta dawo da ita wai ku ne kuke biya ko kuma matafi ne zai biya ai matafi ne zai biya hukumar saudiya su suka sa su ake ba kuɗin to shi wannan wani riyal dubu biyu na me wai sunansa haraji ka je bara in za ka koma in ka je a shekarar musulunci so ɗaya ake so ka je za ka koma don wani yana da ikon da zai je so uku so hudu a shekara a shekara to so ɗaya an sa halima ka je in za ka koma sai ka sake biya kai idan ka je yau in ka je wannan shekara wata shekara ka koma sai ka biya wannan da tara shi yasa take damu mu to ita tarar yaushe ne ba za ta hau kan mutum ba in kai fashin shekara biyu wato idan na je bana sai mm. baɗi waccan zan je sai baɗi waccan to ka sha shine zan je ba haraji shine zaka je ba haraji ba tara kai ba tara ku tunda ba ku kuke biya ba gashi kuna kokawa za a iya cewa me na ku a ciki eh wato abin da yake nama a ciki abu biyu ne ko uku na farko kaso mu tana dan tsaiku na biyu ko muna tausaya mutana ai duk wanda zai je ai kudin sai zai dauka bayar muna roƙon gwamnati ta shiga cikin lamarin nan tunda an yi wa waɗansu mu ma a shiga ai mana muna da labarin an ɗauke wa Nijar da an sa musu an ɗauke wa Sudan da an sa musu an ɗauke wa Palestine da an sa musu an ɗauke wa egypt da su ma an samu su eh, to kaga najeriya ma muna roƙon wanda suke da hannu da akan wannan lamari da su yi magana ko su tashi takanas ta garin nan su je su roƙi alfarmana a cinyewa a cire wannan abu Alhaji Faruk Baba kenan shugaban kamfanin Koki Travel a nan Kano. Masu rare ƙarshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan. a madadin waɗanda suka tallafa shirin a sashen hausa na muryar amurka mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga baban gida jibrin dauke da sharhin jaridun najeriya mu fara sharhin jaridu ne da jaridar da banga jaridar kuma da turaito cewa yanzu haka ka ce na ce da ya kuno kai sakamakon bacewa da takardun kammala sakandare na shugaban kasa muhammadu buhari ya a hannun hukumomin sojan najeriya a ci gaba da jan hankalin 'yan najeriya daya daga cikin waɗanda suka mai da martani game da wannan sanarwa shine tsohon hafsan sojojin najeriya laftanar janar alani akin renade wanda ya ce lamarin abin kunya ne ga rundunar sojan najeriya ya bayyana bayani cewa shi kanshi yanzu haka bai san inda takardar barin makarantarsa yake ba domin kuwa a lokacin da aka ɗauke su aikin soji ana buƙatar su gabatar da takardunsu na zahiri ne wato original lamarin da kuma akasarin tsaffin sojojin najeriya suka bar takardun a hannu komin soji laftanar jiran na nade ya bayyana cewa bai ji mamaki ba da aka ce takardun shugaba muhammadu buhari ya ɓace a hannu hukumin soja kamar da wata sanarwa ta fadar shugaban najeriya najeriya ta nunar sai kuma jaridar daily trust jaridar da turaito cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta bayyana cewa a yau litinin ne za ta bayyana matsayinta game da bukatar kungiyar kwargo ta najeriya nlc na neman karin naira dubu talatin a matsayin mafi karancin albashi ga ma'aikatan gwamnatin najeriya ministan kwadagon najeriya chris ngigi shine ya sanar da hakan a makon da ya gabata ne dai kungiyar kwadagon najeriya ta sha alwashin fara wani yajin aiki a ranar shida ga watan nuwamba muddin gwamnatin tarayyar tarayyar najeriya bata aiwatar da karin mafi karancin albashi ga ma'aikatan najeriya ba sai kuma jaridar vanga jaridar toyota cewa yanzu haka shugaban kasa muhammadu buhari na shirin ganawa da shugaban jam'iyyar apc adam oshamale da kuma wasu gwamnonin najeriya na jam'iyyar apc wayanda ke kuka game da aka gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar mukamin gwamna da 'yan majalisu a jihohinsu matakin da ya kamar da jaridar vanga ta ruwaito shugaban zai dauke shi ne domin kaucewa ficewa daga jam'iyyar apc da gwamnonin ke barazanar yi matakin inji jaridar vanguard na zuwa ne a daidai lokacin da wani tsohon gwamna a jihar yobe bukar abba ibrahim kuma dan majalisar da dattijai ya ce mai yiwuwa jam'iyyar ta apc ta sha kayi a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa sai kuma jaridar leadership jaridar leadership da ta ruwaito rundunar sojin najeriya na tabbatar da mutuwar 'yan kungiyar 'yan uwa musulmai guda uku a wani batakashi da aka yi tsakanin sojoji da kuma 'yan kungiyar ranar asabar a birnin tarayyar najeriya abuja jaridar leadership ta ruwaito kwamandan sojojin najeriya da ke abuja manjo janar james yam yana tabbatar da aukuwar lamarin inda ya dora alhakin lamarin akan 'yan kungiyar 'yan uwa musulmi da suka nemi kaiwa ayarin wasu sojoji hari da ke dauke da bindigogi da kuma alburusai da suke kan hanyar zuwa kaduna baban yajibirin murya amurka daga Legas. da Babangida Jibrin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana ta na'urar. salamu alaikum sashen hausa na mura Amurka mai magana sani dan takara daga dogon daji dan bol lokal gwamnan Sokoto da To Allah sashen hausa na mura Amurka yana son kuɗi sannan saƙona ga gwamnatin tarayya karkashin jagorancin Muhammadu Buhari da gwamnatin jihar sokoto karkashin jagorancin aminu zai tambal da gwamnatin zamfara a ƙarshen jagorancin abdulaziz yari gaskiya game da irin ta'addancin da ake yi tsakanin sokoto da sokoto zamfara wallahi abin ya ɓaci wannan mutum da aka yi hira da shi aka intabi da shi america wallahi ya ma rage wasu abubuwa irin ta'addancin da ake yi akan hanyar nan sati da ya wuce na je na kama hanya zuwa abuja irin ta'addancin da an kai saman hanyar nan sai dai Allah hijara. Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya ta shi mai da kasar zama sashen Hausa na BOA Hausa ga sakona nan ga lahirin 'yan Najeriya muwa da su musulmi da Kirista. shugaba muhammadu buhari ga babbar shawara ta zuwa gare ka a matsayina na zamana ɗan najeriya mai kuri'a mai zaɓe kuma wanda ya zaɓe ka shugaba muhammadu buhari don allah kada ka bari kungiyar kwadago ta tafi yajin aiki ranar 6 ga watan goma sha ɗaya a 2018 to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice za a sauka da tutoci a gine-ginen gwamnatin amurka zuwa rabin sanda na tsawon kwanaki uku domin karama waɗanda aka yi wa kisan gilla a wata masujadar yahudawa da ke pittsburgh shugaba donald trump ya bayyana ɗaukar wannan matakin a matsayin jimaman ban girma ga waɗanda aka kashe a mummunan tashin hankalin shugaba trump ya kuma ba da umarnin sauke tsawon tutar a duka ofisoshin jakadancin amurka da kuma kananan ofisoshin ayyukan jakadancin amurka da cibiyoyin ayyukan soji da kuma jiragen mayakan ruwan kasar. Sisa Sayak mutumin nan mai matukar goyon bayan shugaba Donald Trump da ake zargi da aika akalla ambulan goma sha uku dauke da bamabamai ga masu kushewa shugaban kasar zai kurfana karan farko a kotu yau. Kafofin watsa labaran Amurka sun ce ana kyautata zaton mutumin da ke zaune a jihar Florida zai kurbana gaban alkalin gwamnatin tarayya a Miami jihar ta Florida. da ke kusa da inda jami'an gwamnatin tarayya suka kama shi ranar juma'a a motarsa an daddabe tagogin mota da hukumomi suka ce a ciki yake zaune da takardun goyon bayan trump da kuma waɗanda aka rufe fuskokin masu adawa da trump da ake zargin ya aikawa bama-bamai to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai can da la'asari ya zaje wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen sashen su na murya amurka yanzu a madadin alheri gilis abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma malam sidi da ya shirya ya bada umarni da injiniyanmu na wannan hantsin wato john ellison baba ya ko makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum